Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na madubi. Shirin da muke karanto muku littafi mai suna Minal wanda marubuci na zifi FKD Kumbotso ‘yan kusa ya wallafa. Ni kuma Rabiatu Abdulaziz Jannat nake karantowa wanda yake zo muku a shafinmu na YouTube Daylight Hausa a ranakun Litinin Talata da kuma Laraba. Wannan shiri yana da haƙƙin mallaka ba a yarda wani ko wata su yi amfani da shi ta wani bangaren ba sai da izinin mawallafi. A shirin da ya gabata idan mai sauraro baka manta ba mun kwana ne inda Alhaji Ali ya je izuwa police station bayan an gano mai waɗanda suke bibiyarsa inda har muka gano ofisa tana tattaunawa da ita da alaji, daga bisani kuma alaji ya ba su labarin abin da yasa yana alamin auren minal inda yake ce musu lokacin da aka turo mishi sai da ya ji ba daɗi kuma baya ga haka ya nuna damuwarsa hakan ne yasa ya nuna cewa shi fa ba zai bawa alamin minal ba duba da abubuwan da yake aikatawa a ɓoye na muka jiyo alamin Jamil yana cewa Allah ne shaida ta kuma ummi ma shaida ta ne. To idan masu raroba ba ku manta ba nan ne muka kwana a yanzu kuma za mu ɗora cikin ikon Allah. kalla lalamin yayin da hankalin kowa ke kansa ta tambaye shi ta ce shin alamin kana da ta cewa ya dube ta ya share hawayen da ke kwararowa a fuskarsa ya ce ban aikata wannan kulallen sharrin mai sarƙaƙiya ba wannan sharrin ummi ne allah shaida ta minar shaida ta ofisa ta sake duban alamin ta ce ta yaya za mu tabbatar da cewa baka aikata hakan ba alamin ya kasa da kai sannan ya dube ta ya ce ranke daɗe abu ɗaya zan iya tunawa shine sautari ummi takan zo inda muke ke ni da Minal tare da ikirarin cewa tana sona da zarar na ki amincewa da ta soyayyar soyayyarta sai ta min alwashin cewa sai ta min sharin da sai ya raba tsakanina da Minal Ofisa ta dubi Minal bayan alamin ya kai aya ta ce da Minal. Haka aka yi Minal cikin hawaye Minal ta ɗago kanta ta dubi ofisa. Murya ta na rawa ta ce haka ne haka rinki shi daɗe duk abin da eh, ya faɗa haka ne. Ofisa ta sake duban Minal ta ce Minal ki dubi girman Allah da manzansa ki faɗi gaskiya shin haka ne? Minal ta ƙasa da kai ta sake maimaita mata amsar da ta bata. Ofisa bata sake cewa komai ba alamin ya fara bayani kamar haka. So tari wasu daga cikin 'yan matan wannan zamanin za su nuna suna matukar sanka su sanar maka da abin da yake zuciyarsu amma a inda giza yake sakar shine da zarar ka faɗa musu gaskiya cewa baka san su baka da muradin su sai su fara ƙulla maka makircin da sai kayi tunanin duk duniya baka da makiyi fiye da su wannan shine halin da na tsinci kaina a ciki amma na san da cewa komai daren dadewa gaskiya za ta yi halinta sannan ya ciji baki yana huci ofisa ta duba alamin ta ce ya isa haka ya isa hakan domin tabbatar da gaskiyar abin da ya faɗa dole mu nemo ummi duk inda take a faɗin duniya ta hakan ne za mu tabbatar da gaskiyarsa a bangaren gidan sirri kuwa alhaji bishasha yana safa da marwa yana doka hannu yayin da yaransa ke gewaye da shi alhaji bishasha ya ɗauko wayarsa ya yi kira har sau uku amma switch up alhaji bishasha ya fusata sosai sannan ya ajiye wayar a fusace ya rufe yaransa ya ce tabbas nurse ta yaudare mu babban yaron alhaji bishasha wato damisa ya duba alhaji bishasha Bishasha ya ce, Allah ya wuci zuciyar mai gida. Abu komai a sannu. Cikin fushi Alhaji Bishasha ya damƙi damisa ya shaƙe shi ya ce, Kun san da cewa nurse ta ta ba mu masaniya akan cewa Minal tana kwance a asibitin da aka canja mata? Amma me yasa ba ku shaƙe nurse ɗin ta faɗa muku wancan asibitin da aka canja wa Minal ɗin ba? Damisa ya dubi Alhaji Bishasha ya ce, ai baka ba mu izinin hakan ba sannan alhaji bishasha ya saki damisa yana wuce damisa ya ci gaba da magana ya ce kuma kada mu zargi nos domin likita ne ya ba mu matsala ba ita ba wayar alhaji bishasha ce ta fara ringin ya daga kiran cikin sauri ya ce hello mayaudariya yanzu mayaudari taki ce ta motsa ko yaya Nos tana cikin asibiti tana waya da Alhaji Bishasha yayin da likita ya rabe yana jin duk abin da suke tattaunawa a waya. Ita da Alhaji Bishasha tana waya tana duba dube cikin rashin gaskiya ba tare da ta san cewa likita yana jin abin da suke tattaunawa ita da Alhaji Bishasha ba. Nos ta ce a'a ba yaudara ba ce mai gidan sirri. Waya ta babu caji. Wancan ranar kuma ga dukkan alamun likita ya fara zargina. A hakan ma da kyar na fito nake waya da kai. Likita yana rabe yana jin abin da take cewa ya gida kai. Kin mamaki. Nos ta ci gaba da bayani saboda haka ku yi sauri ku je asibitin murtala zan tura muku adres din bangaren da suke nas bata san cewa an salami suminal daga asibitin ba saboda haka ta kara ɗora alhaji bishasha da yaransa a keken bera Cikin saurin likita ya dauko wayarsa ya tura wa Alhaji Ali text message akan abin da ke faruwa. Alhaji suna police station a zauni, wayarsa ta yi sound na shigowar sako. Cikin sauri ya dauko wayarsa ya duba. Alhaji cikin firgici ya ce subhanallahi hankalin alamin Iliya Habiba Libabatu matar Alhaji da hankalin Minal da na ofisa suka karkata ga Alhaji Ofisa ta dube shi ta ce lafiya Alhaji Ali ya ce, Alhaji Bishasha ya tura a kashe Minal a asibiti. Ya yi zaton muna asibiti. Wannan ya tabbatar da cewa shi ne ya lalata rayuwar Minal. Kowanne ya firgita musamman Libabatu, Al'amin da kuma Minal. Ofisa ta dubi Alhaji Ali ta ce, waye kuma Alhaji Bishasha kafin ya ce wani abu Minal ta kama kuka tana faɗi ranki shi daɗe ina ɗauke da juna biyu Cikin sauran alamin da Iliya suka miƙe cikin firgici suna mamakin cin haka daga Minal. Ofisa ta dube su ta ce su zauna cikin kuka Minal ta ci gaba da faɗin. Hakan yasa suke bibiya ta domin yana tsoron kada in tona musu asiri. Jikin kowa ya yi sanyi tana kuka tana ci gaba da faɗin. Ya lalata min rayuwa sun tursasa ni sun cuce ni ni da iyayena da duk wani masoyina sannan ta ci gaba da kuka a fisace ofisa ta dubi minal ta ce look ya isa haka kafin nan dole mu tara jami'an mu zuwa asibitin kafin su yaran alhaji bishasha su karasa asibitin ta kira wani ɗan sanda cikin sauri ya shigo ta dube shi ta ce lalle a da mota yanzu yanzu a je asibitin murtala a zo min da yaran alhaji bishasha ku binciki kowa da kowa da ke asibitin ta karɓa wayar wajen alhaji ali ta dubi message ɗin da likita ya tura masa sannan ta nuna wa wannan ɗan sandan da ta kira ta dube shi ta ce wannan shine adres ɗin ku kula da aikin ku ya dube ta ya ce an gama ranki shi daɗi ya fita cikin sauri suka da mota suka fita cikin sauri libabatu mata alhaji ali ta dubi ofisa ta ce da ita amma ta yaya za ku gane fuskokinsu bayan ba su san su ba. Ofisa ta yi murmushi ta ce, ‘yar hmm, uwa kenan, aikin ɗan sanda ya bambanta da sauran ayyuka. A yanayin idan mutum ko motsinsa ko yanayin yawan mutane, ɗan sanda yana iya gane mara gaskiya. Balantana wanda ya ba wa Alhaji Bishasha masaniya inda aka kwantar da Minal dole zai ba su direction din inda aka kwantar da Minal a baya. Saboda haka za mu yi amfani da wannan damar wajen ritsa su a asibitin. A bangaren gidan sirri da misa ya raba wa yaransa kayan sawa daban-daban da face mask. Sannan Alhaji Bishasha yana gefe ya dube su ya ce lallai ku zo da Minal idan ta kama ku kashe ta. Suka ta cikin sauri fuskar su babu alamar tausayi suka tada mota suka fita alhaji shasha yana tsaye a farfajiyar gida yana safa da marwa yana kaiwa yana komowa har so uku sannan a ƙarshe ya ciji baki a bangaren nos da likita kuma nos ta koma cikin ɗakin da likita yake a zaune ta yi sallama ta shiga ya amsa sannan ya ci gaba da rubutu yana nuna wa nos kamar bai san abin da ke faruwa ba a bangaren asibitin murtala kuma da misa da yaransa sun iso suka shiga da mota suka yi fakin suka fito su bakwai da misa yana gaba su kuma sauran yaransa su shida suna biye da shi a baya da misa ya tura mutum biyu bangaren dama ya tura mutum biyu bangaren hagu suka shiga lungu da sako da ke dama da hagu amma babu minal babu alamar ta saboda haka suka dawo suka fada wa damisa abin da ke faruwa suka sake haduwa su bakwai suka nufi bangaren da aka kwantar da Minal a baya suna ta bincike da goji motar 'yan sanda sun yi so suna jiniya da misa suna ciki suka ji karar jiniyar 'yan sanda cikin sauri da misa ya ɗauko waya ya kira Alhaji Bishasha mai gida nos ta yaudare mu 'yan sanda sun zo asibitin sannan ya ci gaba da cewa oke mai gida za mu gwada jarraba guduwa amma dole mu kashe nos tun da ta yaudare mu sannan da misa ya kashe wayar 'yan sanda suka shiga asibitin suka yi fakin da mota suka zagaye inda su da misa suka shiga ɗaya daga cikin 'yan sandan Hussein sa amsa kowa a bakinsa yake bayani kamar haka. Mu 'yan sanda ne, mun gewaye ko ina da ke cikin wannan asibitin. Saboda haka, ku miƙa kanku ga hukuma. Idan ba haka ba, za mu yi harbi zan maimaita sannan ya maimaita hakan har sau uku daga cikin da misa ya dubi yaran sai ce ba mu da hanyar tserewa daga gare su ba mu da wani zaɓi haka za mu miƙa kawunanmu ga hukuma kowa ya ɗaga hannu sama suka nufo waje sai dai wani da ake kira daga daga cikin yaran da misa ne kawai bai ɗaga hannunsa ba ya tsaya ya ce ku dakata ina da wata dabara. Muna ji, muna gani, ba za mu shigar da kanmu cikin matsala ba. Babban yaron da misa wato dan zaki ya dubi da misa ya ce, mu rabu da shashincin wannan yaron. Don muka ce za mu yi musu gardama dukkaninmu za mu rasa rayukanmu. Saboda haka dole mu mika kawunanmu ga hukuma. Magana yake Tabeli ya dube su ya ce, Damisa, ku yarda da ni, wallahi ina da dabarar da za ku kubuta daga wannan tarkon nasu. Ku yarda da ni. Lamisa ya dubi yaron nasa ya ce kenan wace dabara ce. Daga waje babban cikin 'yan sandan ya zuba wasu 'yan sanda daga waje sannan ya tafi da wasu zuwa cikin asibitin. Daga ciki kuma yaron da Misa ya ce mu shiga wancan ɗakin tukunna. Cikin sauri suka shiga cikin wani ɗaki da ke cikin asibitin. Bayan sun shiga 'yan sanda suka shigo gurin da suka bari suka bincike shi. Daga cikin ɗakin yaron da Misa ya dube su ya ce dabarar ita ce sannan ya ɗauko wata jaka da ke rataye a wuyansa ya zoge ya ɗauko labcot wato rigar likitoci ya ci gaba da bayani ya ce za ku sanya wannan rigar zan sanya wannan rigar a matsayin ni likita ne zan sanya face mask kai kuma damisa kai ne wanda za ka shaƙe ni ka sai tare da bindiga za mu fita a haka akan cewa za ku kashe ni suka zo inda kuke cikin sauri ya sanya kayan likitocin ya fito kamar likitan gaske sannan ya dubi babban yaron da misa wato dan zaki ya ce da shi kai kuma dan zaki za ka zame mana garkuwa yayin da muka samu nasarar fita daga asibitin har mu hau mota mu fara tafiya fatan ka gane nufi na da misa ya yi dariyar mugunta ya dubi yaransa yaransa da ya kawo wannan shawara ya ce ha ha ha ashe kake da kwakwalwa da tunani fiye da namu bamu sani ba a duk lokacin suka ji ana kwankwasa ɗakin da suke yaron da misa ya dubi da misa ya ce aiki ya fara da misa ya shaƙe yaron nasa ya saita shi da bindiga yayin da yake sanye da rigar likitoci sannan sauran yaran damisa kowa ya rike bindiga suna biye da damisa a baya damisa ya buɗe kofar ɗan sanda ya gani ya saita shi da bindiga tare da sauran wasu 'yan sandan a bayansa damisa yana rike da yaron sa sanye da kayan likitoci wanda suka yi basaja da shi a matsayin likita ya dubi babban 'yan sandan ya ce bindiga ƙasa ko kuma in fasa kan wannan likitan da bindiga damisa ya ci gaba da cewa bindiga ƙasa ko kuma in harbi wannan likitan sanin kanku ne cewa likita mai taimako ne ga al'umma idan kuka yi gardama zan harbe shi Dan zaki babban yaron damisa ya ari bakin damisa ya ci gaba da cewa saboda haka kuna da zaɓi biyu mu za ku ku kama ko kuma za ku kyale wa al'umma abin da yake da matukar muhimmanci a gare su lokacin yan sanda su ma sun saita yaren da misa da bindigogi babban yan sandan ya dubi sauran yan sanda ya ce jami'ai ku ajiye bindigogin ku domin amfanin likita ga iyalinku da mutane baki daya cikin sauri yan sanda suka ajiye bindigogi suka yi saranda suka mika wuya da misa ya ga haka sai ya ce da yaransa ya tattare bindigogin yan sanda ya zuba a jika cikin sauri ya tattare bindigoginsu kamar yadda damisa ya umarce shi suka sa 'yan sanda a gaba suka nufi kofar fita bayan sun isa bakin kofar fita sauran 'yan sandan da ke waje suka taho da sauri suka saita damisa da yaransa da bindigoginsu damisa ya sake duban babban 'yan sandan ya ce ka ba su umarni su ajiye makamansu idan ba haka ba ba zan harbi wannan likitan ba kamar ba zai ce komai ba sai ya ga damisa zai harbi likitan da gaske cikin sauri ya umarci sauran 'yan sandan da ke waje akan cewa su ma su ajiye bindigoginsu bayan sun ajiye damisa ya sake umartan yaransa ya tattara bindigogin. 'Yan sanda ba su san cewa Damisa ba je yi da yaransa a matsayin likita ba. Damisa ya dubi ɗaya daga cikin yaran ya ce, "Ya sauri ka tada mota." Cikin sauri ya tafi ya tada mota, yayin da hannun 'yan sanda ke sama alamun sun mi wuya. Daga gefe guda kuma yaran Damisa sun saita su da bindigoginsu. Sannan Damisa ya dubi 'yan sanda ya ce, "Ku kwanta ƙasa, ku haɗu guri ɗaya." Cikin sauri suka kwanta, dan zaki ya saita su da bindiga kamar yadda suka tsara a baya. Cikin sauri Damisa suka shiga mota suka fara tafiya. gida yayin da ɗan zaki yana wurin 'yan sanda da ke kwance ya saita su da bindigogi domin zama garkuwa ga su damisa bayan su damisa sun nufi kofar fita cikin sauri ɗan zaki ya fita da mugun gudu ya nufi motar su da ke tafiya bakin kofar fita domin tserewa daga wajen 'yan sanda da ke kwance ɗan zaki yana cikin gudu sai sun tsiye jashi ya faɗi a wurin damisa ya ga idan suka tsaya ceton ɗan zaki 'yan sanda za su iya cin nasara a kansu yayin da su kuma 'yan sandan sun miƙe tsaye sun nufi mota cikin sauri domin ɗauko bindigogin da suka rage a mota babban yan sandan ne ya ɗauko bindiga ya saita kafar ɗan zaki yayin da ya yunkura zai gudu cikin nasara ya samu ɗan zaki a kafa ya faɗi. Da misa ya fahimci za su shiga hannu su duka idan suka tsaya ceton dan zaki sai suka ja mota suka gudu suka bar dan zaki a wurin cikin sauri yan sanda suka dau bindigar dan zaki da ke gefe a kwance suka kama shi suka sa shi a motar su suka ja motar da gudu daga asibitin a bangaren police station kuma ofisa ta dubi minar ta ce amma abubuwan nan suna da rudarwa da razanarwa amma minar ta yaya alhaji bishasha ya samu damar keta miki haddi hawa yake zubowa a fuskar minar ta dubi ofisa ta dubi mahaifinta alhaji ali ta dubi mahaifiyarta da ke gefe alhaji ali ta dubi masoyinta Al'amin yayin da kansa ke ƙasa hawa yake kwararowa a fuskarta ta dubi Iliya yayin Al'amin sannan ta duba biba matar Iliya sai ta sake duban ofisa sannan ta fashe da kuka ta fara bayani kamar haka. wata rana mahaifina ya zo min da batu akan cewa abokinsa alhaji bishasha yana son aure na ya nunar min da cewa idan ba na son shi ba zai min dole ba bayan mahaifina ya gama faɗa min komai dangane da kudirin alhaji bishasha a kaina ni kuma na nuna masa ina da wanda nake so wato alamin saboda haka ya samu alhaji bishasha ya faɗa masa gaskiyar yadda muka yi da shi sai alhaji bishasha ya buɗe baki ya faɗi mummunan ƙuduri a kaina cewa a bashi ni na kwana ɗaya ya yi amfani da ni tare da ikirarin cewa zai raba duki dukiyarsa gida biyu ya ba wa mahaifina rabi yana ta fashe da kuka ta ci gaba da faɗin cewa hakan ya fusata mahaifina matuƙa gaya ya kori alhaji bishasha daga gidanmu ya yi masa iyaka da gidanmu saboda haka alhaji bishasha ya furta cewa sai ya ɗauki mummunan mataki a kaina da kuma mahaifina washe gari washe gari na tafi shopping ina cikin arewa da sau minana tana cikin arewa da sau suna tafiya bayan sun iso wani wuri wanda yake da karancin mutane sai ganin wata mota suka yi tana kokarin tura su gefe da misali da ɗan zaki alhaji bishasha ya turo su wajen minal suka tura mai adaidaita sawun da misa da dan zaki suka fito sanye da bakaƙen kaya fuska a daure da bakin mayafi da ya sai terminal na da bindiga ya ce kina mana ihu sanye da bakakin kaya fuska a daure da bakin mayafi Damisa ya duba ya sai terminal da bindiga ya ce kina mana ihu wallahi sai na fasa miki kai da bindiga fito fito na ce na ta gigice cikinta ya fara tsima ta fito a firgice dan zaki ya bude kofar motarsa ya ce shiga mota mu je ko in fasa miki kai da bindiga mai sau ya ciro mukullin mashin din kansa da sauri ya dubi da misa da ɗan zaki ya ce lala ku kyale ta kuɗi na kuɗi na fa Ba ta yi bayani fa Ba ta biya ni ba fa cikin rasananniyar murya ɗan zaki ya dubi mai adai ta sau ya ce ba za ka ɗauki mashin ɗinka ka bar nan ba sai na fasa maka kai da bindiga sannan ya sa hannu ya kai masa duka da hannu mai sau ya ja da baya ya ce to kuɗi na fa haƙƙi na fa ganin bakin bindiga bisa goshinsa ya sa ya gudu ya bar wajen ya bar mashin din nasa mayar da shiga mota cikin dimuwa da firgici suka shiga suka ja motar da gudun tsiya mayar da ci gaba da bada labarin tana kuka ta ce ba su tsaya ko ina ba sai a wani tangame man gida wanda ba zan iya tuna lungu da sakon da ke wannan gidan ba suka shigar da ni bayan mun shiga falon da ke gidan na yi ido hudu da alhaji bishasha ya ciro wani abu a jiwunsa ya fesa min a ido na sai zantar kaina na yi akan gado cikin wani mummunan yanayi na tashi daga inda nake na fito falon wannan gidan a firgici amma babu wani mutum a falon har na iso bakin get ban iya ganin kowa ba na isa a kofar gidan tana buɗe na fita da gudu da tambaya na isa gida lokacin magariba ta kawo kai mai gadi ya buɗe min kofa na shiga cikin firgici da tashin hankali har mai gadi wato na kowa ya fahimci halin da nake ciki cikin tashin hankali yake tambaya ta ko lafiya ban iya ba shi amsa ba na shiga ciki da sauri na yi sa'a mama da alhaji ba sa nan na gyara jikina na yi shiru ban fada musu komai ba wannan shine abin da ya faru a takaice ce sai ta ci gaba da kuka kowa ya shiga rudani da zukumin labarin da minal ta bayar musamman ma mahaifinta alajali da mahaifiyar talibabatu sai masoyinta wato alamin ofisa ta kalli minal cike da tausayawa ta ce kada ku damu ki daina kuka minal taimakon al'umma don ganin sun samu nutsuwa zaman lafiya da kwanciyar hankali shine manufa da kuduri na wannan hukumar tamu za mu samu alhaji bishasha da yaransa kaf ɗinsu insha allahu ta dubala ta ci gaba da cewa kai kuma malamin za ku tura mana hoton ummi domin mu samu wata Ofisar ta kalli minal cike da tausayawa ta ce kada ku damu ki daina kuka minal taimakon al'umma don ganin sun samu nutsuwa zaman lafiya da kwanciyar hankali shine manufa da kuduri na wannan hukumar tamu za mu samu alhaji bishasha da yaransa kaf ɗinsu insha Allah ta malamin ta ci gaba da cewa kai kuma malamin za ku tura mana hoton ummi da mu samu ta duk inda take a fadin duniya za ku iya tafiya sai mun neme ku kowa ya tashi ya nufi kofar fita cike da zulumi yayin da minal ke kallon masoyin talamin tana zubar da hawaye haka shi malamin din hawaye ne ke kwararowa a fuskarsa yana zancen zuciya akan cewa ta yaya za a ci masoyi a terminal tana dauke da juna biyu ba zai yiwu ba zan iya yarda da wannan ba cikin zulumi yake tambayar kansa hawaye na ci gaba da kwararowa a fuskarsa har suka isa wajen motar iliya ya shiga habibu ta shiga gidan gaba alamin yawo baya suka ja mota suka tafi a bangaren alhaji ali kuma da shi da libabutu suka hau gidan gaba minar ta gidan baya suka fita da mota suma daga bangaren gidan iyayen ummi kuma aminu mahaifin ummi yana zaune ya fara samun sauki yayin da halima mahaifiyar ummi ke tsaye sanye da farin mayafi halima ta dubi mijinta aminu ta ce zan je in kai rahoto ofis din yan sanda a akan bacewar ummi da saratu tabbas lamarin akwai rudani sannan ta jinjina kai ya dube ta yace, ce shikenan Allah ba da sa'a sai kin dawo amma ki dawo da wuri saboda akwai abubuwan da zan bukata kun ga dai ba da lafiya ta fita cikin sauri masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai ku cira da mu gobe don jin mu da ci gaban labarin. Kar da ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye shiryen mu da zarar mun ɗaura. Ni ce ta Rabi'atu Abdulaziz Jannat nake cewa ma da gaba.